فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gaishe ku tare da yi muku fatan alheri fatan Allah ya karbi ibadunmu a wannan safiya ta shida ga watan ramadan a ranar alhamis 1438 hijiriya kuma yau ɗaya nan ga watan shida sha bakwai miladiya tare da malam rabi'u shugaban social media na lagos da kuma alaramma tukur jakada a wannan masallaci ko wurin lacca na masallacin abbasiya a cikin garin ajeji a jihar lagos a kudu maso yammacin najeriya lokacin da za a kan sallah wanda ita sallah nice ibadar da allah ya shar'anta mana ya kuma wajabta mana ita da suke yin ta ta hanyar yin tsarki da kallon alƙibla da suturce al'aura da karatun alƙur'ani da tasbihi da hailala da ruku'u da sujada wannan ita ce sallah wanda asali a salatu du'a in an ce sallah ana nufin addu'a tun kafin zuwan musulunci kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce khudh min amwalihim sadaqa a'udhu billahi minash shaitanir rajim khudh min amwalihim sadaqatan tuqahhiruhum wa tubakkihim biha wa salli alayhim إن صلواتك سكن لهم إن صلاتك إن صلاتك بدل لهم to a ubangiji subhanahu wataala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ka karɓi zakka daga zuciya daga dukiyarsu su musulmai kenan in ka karɓi zakkan nan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Za ka tsarkake wannan dukiyar tasu daga shigar asara da matsaloli da suke iya shafar dukiya wata zakihin biya kuma za ka ba su taskiya ma'ana za ka ba su recommendation za ka ba su shaida kyakkyawa ta cewa su mutanen kirki ne wa salli alaihim sannan ka yi musu addu'a ka yi musu addu'a inna salataka sakanun lahu domin addu'ar da za ka yi musu sababi ne da dalili na samun nutsuwa a gare su wannan sai ya sa malamai suka ce asalin kalmar sallah shine addu'a kenan wanda daga baya sai da wannan ibada ta zo ta bautar Allah wanda a cikinta akwai karatun alkur'ani da addu'a da aka da suna as-sala sannan as-salatu tana zuwa da ma'anar abin da yake sada tsakanin mutum da ubangiji domin babu wata ibada da take kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin sallah kamar direct communication ne tsakanin mutum da mahaliccinsa Allah ya sanya ka ta zama wajibi akan dukkan wani musulmi baligi mai hankali wanda yake ba mantawa ya ba wanda kuma yake ba a tashi a cikin wani yanayin da ba zai iya yin sallah ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa a kun salata ne domin shi Akimu akimu salata ne domin kishi mun zai kafa da billahi wa Qur'an fajr inda Qur'an al-fajr kana majhuda. Allah ya ce akimu salata ne domin kishi shamsi ka da sallah ta wajibi hidiruki shamsi daga lokacin da rana ta yi zawani sai ka yi azahar idan lokacin da Allah ya yi sai ka ila ghasaqil laili sannan in dare ya fito ma ya zo ya lullube yini sannan ma sai ka tsaya da sallar magariba in isha ta yi sai ka wa qur'an al-fajr sannan in al-fajr ya keto sai ka yi sallar asuba inna qur'an al-fajr kana mashhuda lallai wa al-fajr inna lokacin da ba kuma suke halartar wajen وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا للي بدور الفجر لو يتملائكو كان مشهودا بالملائكة معنى ملائكو سوما سنا على الدور من لوكتين ومن الذي فتح به نافلة لك عسى أن يغفر ربك dare ba sai ka yi tashi da sallar dare ta tahajjudi na kira sallaka tsari ne akan abin da aka wadda maka domin ya musa ka ubangiji ya aike ka ko ya tashi ka ya ka wani matsayi wanda yake in ka kai wannan matsayin to ka kai matsayin da dukkan wani dukkan wata martaba da daraja ta godiya da ya gode sun jira to ka sani ta ba wata kuma martaba ta dan adantaka da za a jinjina wa mutum da ya kai wannan wanda ta annabawa ma za su dinka sha'awa ina ma dai ga su ne a wurin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada mana cewa sallah ita ce sababin shiga aljanna kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga hal aflaha al-mu'minun bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al-mu'minun Allah ya ce sun chaba da babbar rabo الذين هم في طاعته وخاشعون suke nuna kaunar Allah tare da tsoron Allah a cikin sallarsu ba sa yin abin da za su yi na ganganci wanda zai iya sawa Allah ya tsane su ko kuma su kasa samun abin da Allah yake bayarwa na alheri kuma suna tsayawa su kiyaye sallar domin su samu yarda Allah da tsoron Ubangiji wallahi والذين هم عن الله مؤمنون قالت إن الإنسان خلق هلوعا قالت للي أن أدم أن قد تشيش له كثيرا ببيئة كأن حلم من الحلم إذا مسه شر جموعا الحلم الشيء إذا أبن شر يسأل إشغال ذلك سيكت قوة سيئة جدا من أن أبن أبن الله فأخذ بالجود دي بعد من جد ka a kyautuka ba amma kuma da in alheri ya same shi walima masfa'un khairu maruya alheri ya same shi ba sai ka ba zai zo da cewa Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza amma mutanen da ba sa yin haka illa al-mukhallin wa ala ala kare mutum daga ainihin wato fadawa cikin ɗabi'ar da ba a san su kama da kuma sallah ita ce suke sa mutum da ba mutumin kirki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul al-anfal wa aqimis salata inna salata tanha wa min al-kitabi wa aikata ayyukan albasha za ka ga duk mutumin da ya kiyaye tsakar da wahala ya yi sunan sikawa ko da ka gan shi yana aikata da shi ko kai masa fata nan gaba ka kaɗan zai yi aikata da laifin da zai rubuta da Allah kai hatta annabawa ma sai da Allah ya yi su da sallah Allah ma ta ce wa ko fil kitab da wa ko fil kitab Isma'il إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان الله يسير وكان يأمر أهله بالصلاة شيما يأمر بركة مكانك وآلك وجنة تجد صلاة wata zaka ba da zaka irin wacce ake yi a wancan lokaci ko da kuɗi ko kuma ta cikin su da ta fuskar ibada wa kan yi da mutum mardiya kuma ya kasance wato a yardance ne a wajen ubangijinsa Allah ya yarda da abin da yake so da yana sai da sallah haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa annabawa cikin ƴaƴan annabi Ibrahim Allah ya ce وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا في واحد shi yasa hatta a cikin wannan al'umma aka kasa mutane kaso biyu kaso na farko kafirai wani da za su shiga ka kaso uku aka ka kaso na biyu musulmai wance an kasa su kaso biyu a hawa na farko musulmai da arna su cikin musulman ba sai aka kasa su biyu akwai munafukai waɗanda suna tsara da arna su ma kuma za su shiga wuta don da za su shiga can kasan kasan ta sai kuma musulmai to ranar alkiyama Allah ya gaya mana makomar arna idan aka zo za a shigar da su wuta sai a tambaye su ma ka da kun fi saka ma da kun fi su tsaye da su a bakin gate sai ce me yasa kuka shigo wuta me ya kawo ku wuta me kuka yi aka kuka zo wuta qalu la'allaku bi al-musallin sai ai ba ka sallah ne a duniya kuma na rashin sallah yana janyowa mutum ya shiga wuta ko lam naku min al-musallin to haka su ma munafikai in kaga sun je sallar to munafunci ne ya su amma ba sallar ce ta kai su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ya'tuna salata وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى إلا وهم كارهون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ba mu idza qamu shi salati qamu kusala in ma za su tashi sallah ba a da su za su tashi ne da kasala da mutuwar jiki yura'una nasa ba dan Allah suke ba dan zai mutane su cewa suna sallah wala ya'tuna wala ya'tuna Allah illa qalila ko suka yi sallah ba ma sai kaɗan ko ba suka ambatan Allah ba sai kada saboda munafunci to ɗan uwa wannan <coughs> shi yake tabbatar da cewa lallai sallah tana da matuƙar muhimmanci a musulunci bal ma malamai sun warba kan cewa imani ma shi ne sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألا يكون السفهاء من الناس ما وصاهم عن بلدهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أهل البيت وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالعباد رؤوف رحيم سلا ألا يؤمنين da a daina kallon hanyar baitul maqdis arewacin madina da kan ake kallon za a yi kamar nan ina ne gabas ina ne gabas ana nan ko gaban mu nan ko ita mun ke kallo kowa kuna kallon yamma to sun san a maki a makka a da lokacin da ake makka to inda ake kallo ana kallo anewa in ya sallah za ka fi a kallo arewa daga makka haka nan daga madina ma arewa ake ci gaba da kallo ana in kana maka in tashi zuwa hanyar madina za ka kallo ko a ka'aba kuka ko a yi yi domin kiristoci da yahudawa haka nan suke kallo to sai Allah ya sai su a dakata yanzu a duniya أولي وجهك شطر المسجد الحرام أقوم أكبر لكن Allah في الفرنا kuma duk inda kuke a duniya ba wani ruwan zuwa kan sha ba wannan ne sai masu ƙarancin tunani da hankali a cikin arna sai suka wani Allah da manzo Allah ko kuma an canza jibla ma wallahu mu'aqqib da dinin da bi kanu alaiha ko wanda shi ne ne da suka daina kallon su suke ya Allah ya ce to ai da gabas da yamma da kudu da wannan mafudar rana da mafaɗar rana wanda a tsakankanin su ne ake samu ko da rashi. Allah ya ce na Allah ne kuma Allah shi ne nuna wanda ya ga dama ta farki da rikici ألا وكذلك da أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم جميلا ألا يسير ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وأن القبلة لك ميلا كان لا يبقى ولا da ita ba? illa lina'lama man yattabi'u rasula sai dan mu bayyana da ilimi sannan suwaye masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan qalibu ala aqibai zaru su daga cikin wa'anda su kuma ba su ba annabi ba shi kenan sai sai aka dinga zuwa sai to yanzu ku kun wahala kun yi hijira kun zo madina kuna ta ibada yan uwanku kuma wasu sun mutu kafin a canza alƙibla shi ke nan yanzu sallarsa ta tashi a dukkan babu sai wannan ya damu dan uwan ke suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya za a yi da yan mu. wa'anda su kuma an canza alƙibla amma kuma kafin a canza alƙibla su ta duk sallar da suka yi shi ke nan Allah ya zubar da ita a tutar babu sai ce wa ma ka wa in kana laka bi wata illa illa inna hada Allah wa ma kana Allah li yudi'a imanakum to ai Allah ba zai tsira ka imanakum ba sai ma da suka ce abin da ake nufi da imani a wannan ayar shi ne sallah kuma kana Allahu li yubi'a imanakum Allah ba zai taɓa tozarta imanin ku ba inna Allah bin nasi la rahmanur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne rabbul ne yawan jin kai ne bin nasi da mu'minai mutane kenan to hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i da isnadi ingantacce daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah kun da dan adam a gaban sa akwai abubuwa goma ajiya ana sauraro babu ana sauraro ajiya yau ana sauraro ko yau Yaka kuna sauraro har wannan yattawa da ta kwanta ita ma tana ji ita tana ji sosai masu niƙali duk kuna ji kafa ku yi barci marasa niƙali kuna ji kuma na baya fa kunin tashi tsaye tsakanin ku da Allah in ba kwa ji Allah ya sa yau kuna ji ba da kun ce haka ba da ya ce kuka balbaltu wanda bai ji ba ya wato ana sauraro to bar sajiya su zauna a gona in sun zauna in hankali ya haɗu wuri guda yawon ajiya an ƙarasa alhamdulillah za mu ci gaba yanzu da muka da ana surutu za mu jira sai an kammala daga kuma kan shiga rayuwarsu ko ba gaskiya ba sannan sai mu ci gaba yanzu abin da yake gaban mu shine mutuwa duk wani ne rai sai ya mutu da ni da ku duk sai mun mutu sai dai ba wanda ya san aina zai kuma ba wanda ya san in ya tashi mutuwa yaya mutuwar za ta zama da Salman Farisi yake cewa a uku ne ke sa a duniya. na ɗaya in ya tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbansa sa sun rasu sai ta kuka ya ta kuka na biyu kuma ya ce wahaulin matlaq inda ma'ayanatu malakul maut da irin halin da zai tunci kansa in ya gama mala'ikan mutuwa in da mutu ba wani ɗan adalcin da manzon Allah ya kuma da wasu ne za ku mutuwa sai da ya kwana tara yana jin zafi da wahalar ciwo kuma ya san mutuwa ce ta zo masa shi da ma bai taɓa yin laifi ba kuma shi da ta ɗan gatar Allah ba taɓa yin ɗan gata irin sa ka kaddara yanzu ba wai ranka ne zai fita ba gashi ɗaya za a sai a cikin ka kake yi to na za a dinga shi koran tun daga ka a taho a taho a taho a taho a zo ka daga nan a taho a taho a zo tsugun mutum daga nan a taho a zo kirjinsa sai an kawo shi makogaransa tukuna sa'annan sai a miƙa wa shi mala'ikan mutuwa akwai mala'ikun mutuwa da yawa kuma da yawa cikin hadisin bara Allah sallallahu alaihi salama ya ce kana ne da duniya min ad-dunya wa ikbarin ala al-akhirati ja'ahu mala'ikatun in kai mu'mini ne mala'iku za su zo maka kullu bidul wujuh fuskokin su farare tas ka anna wujuha wa shams fuskar su yadda ka rana fayaq'aduna indahu madda al-basar sai su cika wajen dab shi yasa da mutum ya yi ido biyu da su ba zai ƙara magana ba ba zai ruka gano mala'iku da wurin hadiyar suka ba ni kai kawai kowa sai lokacin sa ya zo to lokacin nan suna zuwa sun taho da mai kafani na gidan aljanna da turare na gidan aljanna sai su kama ran mutum tun daga kafarsa sai su fara zari shi a hankali a hankali su taho su taho su taho da shi su taho da shi har sai sun zo da shi makogaransa to oga kwata-kwata yana shi ne mala'ikan mutuwa wanda mutane suke ce maka azarafi ba dai bai tabbata a hadisi sunansa azarafi ba amma wani mawaƙi yana sauraron nan ne azarafi idan ka ya ja hudu to wani abu da ya da azarafi ne فإذا ملائكة المتوى قل يتوفاكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم wanda yake ɗaukar ran yake ƙara ka ɗaukar ran shi ne mala'ikar mutuwa sunan sa kenan shi ne insajar ɗaukar rai to shi ma fa hadda shi ake zuwa to amma shi ba zai faɗa ka ba sai sun gama ɗauko ran sun zo da shi har makogaro to shi kuma sai su miƙa masa shi kuma sai ya zaro ran a harkar sai maza da ta ce fatan kudu tafiyu sai mutum ɗin ya manalo ɗin ya daga nan za a zuba ruwa yana faruwa tun da haka ran yake ba wanda ya san hakikar kan da yake kama ya sirrin ma kama da sirrin kafatu min fi istifa kamar yadda ruwa yake fitowa daga cikin roba ko hunta ko gara sai mala'ika ne ɗauke rai da tattare da aure guda yana riƙe ta manzo Allah ya ce ha'in da indahu ƙarfata ainihi ba za su bashi ta a wajen ba ko da bai da tattawar ido sai su fincike ta su karɓe ta saboda su ma munna suke ran ya fito yana ƙarshi yana kalli sai kawai su sa shi a cikin wannan littafin su naɗe shi su linke shi su sa masa wannan turaren sai su yi ba kwana da shi sai su yi sama da shi sai ka ana ɗauke a cikin gidansa zai bi shi yana kallala sai za ku za a ya shigo na a kalama idan da ya duka sai sai sauke maka idan sa da haka yanzu mutum ya mutu ya ku ya fi sa ido yana kallon sama to sai a rike ana rikewa da zai ƙara rubuta ba in za a haɗa likitocin duniya a buɗe da zai kuma kowa sai ya mutu sai a sama da mutum duk inda ya tafi daga nan har zuwa kofar sama ta kai duk mala'ikun da suka zo wucewa sai sun biyo ƙarshen rana sai su ce amma azumin roman tsayuwa wannan ba wani irin rai mai kyau sai su ce ai ran wani kan wani ne duk kira ka da sunan ka da kan so a duniya sai Allah ya masa rahama sai a yi sama shi sai su je sama ta daya sai su bambasa sai su sai a rufe sai su shiga sai malamin su tambaye su ce a wannan ba da ce ai wani ɗan wani ne wanda ake hawo muku da aikin sa nan na addini to sai a zaɓi manya-manyan kwamandojin mala'ikun janarin general na mala'iku a sama sai su bi shi su ne da zama escort ta yi tuba fa yatba'uhu min kulli samajin muqarribuha ba wai duk da ba jiga da jigara a cikin mala'iku amma dai akwai manya-manya irin wanda su ne kat a sama manyan mala'iku shugabannin su ba su raka wannan ran su na da fariki a tafi sauran ta biyu da an je zaba ta biyu nan ma sai a fashi ayarin mala'iku sai an je da can sama ta ƙarshe ta bakwai sannan ne sai ubangiji su rana ta alaye da magana sai ma yi nadi nadi ji ubangiji koma da ran bawa na a lokacin ko mutane nan sun ɗauke shi sun masa wanka sun samu da kadari sun ɗauke sun da shi sun binne shi to mai sai ta sama an gama mutum shi sai manzo sai manzo Allah ya ce ku yi ce ku dawo da ran bawan a wajen sai a sauko da ran mutum sai Allah ya ce da rana ya alƙawari na halice su ne a ƙasa da ita na halice su kuma sannan zan mai da su cikin ka kuma akan ba zan tayar da su da an dawo da ran mutum sai mala'iku su tashe shi ja'ahu malakani to kaga mu shiga ja'ahu malakani bala'in da mutum zai fuskantar fuskanta da cikinsa lokacin mutuwa babban bala'i domin mutuwa musiba su ba wani abu da ya kai mutuwa zama masifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza abana amadakum آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في ko ba da larabci in an ce in kun yi tafiya kuna tsakar inda babu ɗan uwan ba a wani sai nasifar mutuwa ta amfani wallahi da za a tafi wanda ya mutu ya gaya mana yadda ya wuce da abokin da kasi ba a nan tunda maza ba su da kansu kayayyaki yana inna lil mawti da sakara lalle mutuwa tana da wahala tana da magagi tana da radadi اللهم هون علينا سكرات الموت انا a عليك من سوق امن سكرات الموت to kun ga ana ɗauke ran mutum to bala'i na biyu kuma shine tafiya da shi kabari to in an tafi da mutum kabari tun kafin a kai shi kullum ta Allah kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da Imam Hakim da Ibn Hibban da asali da isnadin Tirmidhi akwai matsala a isnadin amma hadisin asalin sa yana cikin sahih Muslim wanda kuma raguwar duk wata gaba daga cikin rubutun hadisin tana da wani dalili da zai da dan haka malamai suna kafa hujja da abin da ya zo a cikin hadisi Allah ba yake cewa wata rana ya fi yi sa'i sa'a suna dariya ya kashe kashiru a inda abu sai da su ma'ana suna kankale dariya ana kan ganin hakoransu ba ma irin samun tarihin hankali ba tutturewa da dariya zuwa wa su ba na dai sigi dariya har a ganin hakoransu sai mun zama ce ya lafiya ba ku a tuna mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa ku dinga tuna mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa da kuna tuna ta da ta shagalar da ku daga wannan gasar da yi sai ce domin babu wata ranar da za ta fito ba sai sai Allah ya ba wa kabari dama ya dinga magana yana cewa ni ne ɗakin tsutsa ni ne ɗakin kunci ni ne ɗakin zafi ni ne ɗakin tsanani ni ne ɗakin musibai ni ne ɗakin kunamai ni ne ɗakin azaba ya ba faɗar bala'in da yake cinsa kuma wallahi wanda ya mutu ma yana da sanin da zuwa sai wanda Allah ya ce wai ba ma sal abdul idan ba wa na gari yau ba ga da kabar sai ka ji kabar ya ce masa ahlan wa sahlan wa marhaba lale mara ba in kunta la ahassu man a ala gudu wallahi dama kai na su kauna a cikin waɗanda suke tafiya a kai duk duniya kai na so wa in yi tukar yau yau da shi an haɗa ni da kai fasaddara salihin za ka ga abin da zan ba. rana ya ce kai masa kula gobe kabari ana yana ji zai ga ana buɗe kabarin nasa ana faɗa ɗan shi madda basari iya ganin sa sannan sai Allah ya ce a buɗe masa kofa daga kabarin sa zuwa aljanna kullaran ka ta dinga fita ka shiga aljanna ta yi kiwo da dawo ku dawo hadisin bara Allah sallallahu alaihi ce ana dawo da ran mutum sai ya farka dama in mumini ne yana farkawa in ya gan shi a cikin kabari dama an sha gaya ma za ta ce oh nan ba su ne zai gaya mana kabari na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na zo cikin kabari to yana cikin haka tunda a kwance yake an ɗaɗɗaure shi an sa masa kabari sai mala'iku biyu su zo mun kalu da maki kowanne sunan sa munkarun wa nakir ko kuma ɗaya munkar ɗaya ne ke haka man musu an ce musu munkar saboda in ka kalle su ba su da kai Na nakir saboda ba ka san su wasu sarka ko munkarun ka san su wasu sarka ba nakirin kuma ba su da jan gani ma ka gan su bai idani mutum su zaunar da mutum su ne za su tashi mutum wani kwa dama ana gani yana farka a kan wani mashar da ya tura kai kasa kamar uba yadda dai saba yi a duniya in ya shiga cikin al'adar sai su kira samar da duka bayan ubangijin ka sai ce da Allah ubangiji na shi ne Allah sai su ce ma dinuka me addinin ka addinin na shi ne musulunci amma ba za ta iya faɗa ba sai kun kayi abu sai ka san ubangijin a duniya sani na hakika kuma ka roƙa ba kuma sai in ka yi addinin musuluncin na gaske mallan yi ka waye annabi ka zai ce muhammad ibn abdullah sai ce wa ma za ta ƙuru fihi me za ka ce game da shi ce ashhadu annahu qad ballagha risalata wa adda al-amanata wa nafa'a lil ummati wa jahada fillahi hatta jihadihi hatta ataahu yaqinu min rabbih sai ce kwarai da sai aka yi kasar da ce na karanta na fahimta kuma na sani sai ubangiji ne magana sai sai an sadaka abdi lalle bawa na ya yi gaskiya ku yi masa shimfiɗa ta aljanna a cikin kabarsa sannan ku buɗa masa hanyar da zai dinga yin kiwo a cikin aljanna to da kaɗan ko mala'ikun sun tafi ce wasu ce kuma za a kwana bakwai ana tattaba mutum ana zuwa ana masa wannan intabi suna tafiya sai wani kyakkyawan mutum kyakkyawan das fari da baƙin gashi da fararen kaya da ƙanshi a cikin kamarin yana zuwa sai ce basharaka Allahu bin sai sai ya sauro. an mishirin ka na zo mu gaya maka cewa za ka samu abin da kai faranta maka rai sai mutum ya zama ya ce da Allahu ya sauro yasuru ka hukka. وجه الذي يأتي يجيء بالخير فمن أنت أنا نفت على الأيامنا كيف أن يسامك yayi maka annishe da abin da ke faranta maka rai dama irin fuskar ku ta mutanen da suke zuwa da annabi ke kaza akwai mutanen da dama da kadar su za ka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka ga wayar su fargaba kake yi saboda ka san dai labarin bala'i da su gaya maka akwai mutumin da da ka ga wayar su Allah Allah kake ɗauka sai ka yi farin ciki dole man an ka ko zan iya san ka waye kai ce eh ni ne aikin ka na gani to sallah kenan karatun alqur'ani da kaza da kaza da kaza da kaza na zo in shaya ka zamani ne har zuwa lokacin da za ka bar kabari alqur'ani ma sai da duk abubuwa su zo cikin abubuwan da suke zuwa su kai mutum kwanciya a kabari akwai sallah kuma da mutum zai ga bala'i da yake cikin kabari da ya gwamna shi ya dawo duniya a ita kashe shi ana dawo da shi amma ka a sashi a cikin kabari za ya kuma ce in kun kusa kusa na fi za a fitile ku a cikin kabarin ku laula an ta dafaru ba dan in na gaya muku abin da ake wa mutane a cikin kabari ba za ku daina bin da yan uwanku wanda ku sha soyayya ma ku wallahi ce da Allah ya sa kuna jin abin da ke faruwa da wannan na ka muku iyalin mu ne a wancan hadisin na sa'ad ibn abi waqa na abu sa'id ibn hudayr zalla na ce idan kuma bawa fasiri ya mutu a wata ruwayar munafiki a wata ruwayar fasiki a wata ruwayar wato kafiri sai kabari ya ce masa ba na nane da kai ba na maraba da kai dama kai na sana a cikin duniya fiye da kowa yau ga shi an haɗa da kai za ga abin da zama mazala ce sai a matsayi wa mutum kabarsa a matse shi a matse shi sannan sai a turo masa saba'i na tilmina manya-manyan kumurci kumurci nesa irin katon macijin nan guda saba'i Allah ya ce da maciji ɗaya daga saba'i saba'in zai fito duniya da ya sattuwa to da duniya ta daina fitar da komai in dai wannan dafin yana duniya guda ɗaya ba kuma sattuwa ɗaya amma nan guda saba'in ne lalace ce da hashi wata dabu wasu su dinga sa wasu su dinga wato cizon suna ya kushin haka zai kai har an nake kasa a hadisin bala ko madara sana yake cewa idan kun bawa fadi ya zo mutuwa ja'ahu malaikatu sudul wujuh wato in ka kalle su masu kan fuskoki su zo su zauna su taho da abin da za su auren da wani faƙin abu da datti da komai za su ɗauko suna kunci koran suna ran suna matse shi haka za su zuka lokacin yana mutuwa a wani yanayi da cikin a duniya ma ka san da wani sannan aka tafi garin nasa duk saman da aka hau sai an ne masa albarka kuma za a kira shi da sunan da baya so kun ga yanzu ko farawa ne na kai shi ko duku aka tsare shi ya fi so in za a zo a kira sunansa a ce wani amma za a zo a ce a farawa mai kisan kai to ya san tun a gaban alƙalai ba fara kiransa da sunan da shi kansa baya su ba ka za a yi mutum a matse shi a cikin kabarin sa ga kunamar cikin kabari ta fi girman rakumi za a daka shi a cikin kabarin ma za ta ce mala'iku za su zo ma'ahun zabba da wata katuwar guduma sai su ce masa marar buka waye ubangijinka to da zai iya ba da amsa ba zai ce ha ha ma dinuka zai ce ha ha bai sani ba man nabiyuka ha ha sai ce ce sami'tun nasa yaquluna duka da mutane suna faɗa sai ubangiji ya magana ce ƙarya yake sai su barka da wannan gudunma sai ya nutse kasa su kuma sannan ya sake tagowa aka fara sannan a buɗe mutum kofa ta wuta a haka a ta yi masa azara Wannan zai wani mutum ya bayyana bakin kirin ne bakar fuska ne tufafi marasa kyau ya ce na zo in gaya maka shi ne suka shirya a kai bakin labari yana nan yanzu ma aka fara azaba ya kai ko Allah ya tsine maka me waye kai ya ce ni ne a bakacin ayyukan da kake yi a duniya to kwanciyar kabari ita ce ta biyu to a lokacin nan mutum zai fara jin ina ma dai da ce ya bauta wa Allah yadda ya kama to kuma kwanciyar kabarin ta ga ragowar abubuwa ta basu da za su yi wa akwai tashin alkiyama da an busa kaho duk wanda yake cikin kabari zai fito wa idan kuburu Allah ya ce a lokacin da za a tona kaburbura علمت نفس علمت نفس ما قدمت وأخرت نفس إن الموضع نقول عن الألم اظن بإيه أقرب كل شيء دخل ليس شيء سنة سنة شوف أيوة لا يعذرون في إذا اي وجه كرع دبوها سنة أقرب الله قارانا an kusanto da ita tsakaninta da mu za mu sace kai da ni ba ta fi min ba mai ruwa ya ce la yana nufin mil mil kura tumishi da ake ta kwalli ko kuma yana nufin mil na jami'a haka za ka dinga karkasa kwakwalwar mutane shi ba wadataccen wurin da mutum zai tsaya wani ma akan diga jikin sai akan kafarsa zai tsaya wani akan ɗan yatsansa zai tsaya ga gumi wani ya shanye shi wani gumi ya kawo masa cibiya mafi karanci shi ne wanda gumi yake biyu wasa amma masu sallah Allah sai ya ɗauke su a wannan lokacin da sa su a cikin wata inuwa kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda in wanda ashabul kutub sitta da Imam Ahmad da suka rawaito manzo Allah sama ce sab'atun yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh mutum bakwai Allah zai sanya su a inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwa Allah na ɗaya shine Imam Ali shugaba na gari ne adalci na shi wa shafin nasha'a fi da rabbi da duka wani mutum namiji ko mace tun tasowar su kamar haka su su taɓa yin wani iskarci na suna bauta Allah ne kawai su ne wa Allah na ba su taɓa shiga wani addinin su kama dawo su suna kan addinin su wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da ko mutumin da kullum zuciyarsa tana masallaci daga mai sallah ma da ko wa rijalun tahabbatun la yastama alayhi wa tafarraqa alayhi da mutumin da ya tashi ya kaunaci wani mutum saboda Allah kun hada a wurin karatu kun hada a wajen a mota a tafiya kun hada a makwabtaka suka je kaunaci juna don Allah kuma har rabuwa kuma don Allah wa rajulun da kuma mutumin da da arzikin ra'asin za su mansabin wa jama'in faqala inni ba da mutumin da kyakkyawar mace ga daraja ga matsayin ta kira shi domin ya sa su kace ce ce ina jin tsoron Allah kuma ya san in yayi din asirin sa zai rubu amma ya yi wa rajul da kuma mutum da tasaddaqa bi sadaqatin ya bada sadaka fa akhbara sai ta aquli hatta la ta'lamu yaminu shimalu ma tunfiqu yaminu saboda tsananin ma koyi sadaka ɗaya hannunka ba bai samu da ainihin ya ba ورجل ذكر الله خاليا فطالت عيناه بالدموع تكون من جيشنا ان لا sai ya dinga zubar da hawaye ya dinga zubar da hawaye ba kun da shi kenan sallah tana takarwa kai da ta a wa da ta ne kiyama to haka za a tsaya Allah ya tukula mutane ya ai shekaru dubu hamsin a nan ne za ka wajen na ba'adar a ce kai ne Allah ya magana ya halice ka da hannunsa mai albarka ya busa maka ransa ya yi maka sallah ya shigar da kai aljanna ka je ka yi kai belin ma wajen Allah ce mm, mm, ni ma na tsoron ka a tuna da yanzu na ni ma na cika yin bishiya suna jin a je wajen annabi Nuhu a wajen annabi Ibrahim a wajen annabi Musa ce ka kuma wajen annabi Isa a da wajen annabi Isa ce ya ruhal ma kai ne Allah ya yi ce gaba tare da kuka ba ya kusa maka rai kaza kaza kaza ya ce kai na kai ina ba mutane suna bauta mu kan Allah ya ce mun danne aka zo aka bauta mu ku tafi wajen mu amma to an gani shi ne an tafi zuwa ana ganin tsakanin mutane ce a da kuke nema ce mun zo ne neman ceto ce ai da ba na wani ne ne ke ceta sai maza Allah ya ce gaba ubangiji ya fasu ya sujada ya dinga ya bani ubangiji yana yi wa ubangiji kirayi yana yi wa ubangiji kirayi yana yi masa kirayi da wasu sunaye da a lokacin ba mu da Allah zai san su zai yi kira su su ubangiji ce tashi yau ba lokacin ibada ba ne me kake so tambayi abin da kake so za a baka in ce zo ne ka jinka ka nema za a baka ka zo ka da za ka sai ya a ce sai manzo Allah ya ce shi da mutum kuma sabai su za su shiga aljanna ba tare da hisabi kun ga abin da kuke yi ko bala'in da ke cikin tsayuwar tashin kiyama ya fi bala'i da ke cikin tabbas to an ma kun ga sallah tana aiki to bayan akwai rabuwa abubuwa akwai akwai auna ayyuka akwai auna ayyuka wanda shi ne a cikin hadisin abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu ko awwal ma yuhasabu bihi al-abdu farkon abin da za a fara mutum misali da shi ranar alkiyama ne min amalihi salatu sallar mazala ya ce fa in salha in sallar mutum ta yi dangin to fa kan amlana wa an jama to hakika wannan mutum ya ya shafa kuma ya ya tsira mazala ta sana ce wa in fasala in aka karan da sallar akwai matsala ya yi mata bai wata bai ya wulakanta ta ne yadda Allah ya fi so a yi ba mazala ce fa kad khaba wa khasira wannan ya tafi ya yi asara dan a daga wannan dole sun kuma sai da shari'u ko na guda a ɗakin manya matsayin da sai ko wani hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi da imamu nasai kuma nasai a to daga nan abu na biyar ne, wato wannan auna ayyuka kenan abu na biyar kuma shine hisabi to a nan ne ba za a zo a ce to wani duk wanda yi wa wani abu a zo a rama kamar da yake cikin hadisin Abu sa Allah ya kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai latu addunnal la tu'addannal huququ ila ahliha dan alkiyama za ku tsaya a gaban Allah sai an biya kowa haƙƙinsa kowa sai an biya shi haƙƙinsa hararar ta in kika yi wallahi Allah ya biya ta al alkiyama sai kin biya ta ko ta ci naman ka ko ta saci kuɗin ta ko ta dankare da harkar kasuwanci ko ta ci bashin ta ki kira ta ko ta gaje ta ko ta ci zarafin da cikin cincin ta ko ta zalunce ta ko ta zalunce sulubi kuma ko uban mutum ne ko uwar mutum ne wala a ba ba ba با با با ولد الجنيات يوم يزول المرء للأخير يوم يقول وعلي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ كانوا suka suka kaunaci juna amma laifin ce wallahi na rusa haƙƙi ba zan iya karɓa sai ya bani ya gano babansa ya gano babansa Wasani وصاحبته da sama da wacce a nan duniya ke cewa ba ya iya bacci sai ya ganta in hankalin da ya hankalin da ya tashi duk duniya ba wata sai ita ya yake ba kila a gaban ka yake faɗa yana daga sai na ya yi da cikin samun jiki ba ana jin daɗi yana kashe rai sai kuma ya na wata hai dalil to wata su yi kuma dalil hauka mutu da su ba shi sarki ce kaɗai a cikin zuciya ta daga kewa ba wata an samu an samu kwanta shi yana gama da ta kuma wata ta gugu hello my dear you are the everlasting you are the spirit of my life to <laughs> kuma yi da ta sol next medicine to ita yana ganin ta zai zuwa da kuma shi Allah ba ita ma ta gani ta kanta ta ke. wa bani da ƴaƴanka yadda ka duba in ƴaƴanka ba su da lafiya sai ka ji na ma dai a dawo da rashin lafiyar jikin ka su su huta ka kashe duk abin da kake ka sai ma ka ciwo ba shi in ba ka da su in sallah ta zo ba ta kanka kake ba ta tasu kake kai ka dinki kana ɗaya su kai masa kana goma goma ba za ka ce a ah, bari mu raba mu 50 50 ba in su ka fi so in aka taba su ci tsamara ki zo ki yi bala'i ki jire wa mutane bala'i wai wai an da yara a makaranta wasu ta taso su a gaba ta wajen malaman kan? ne za a tsara ta yara dan ne kike kawo su makarantar zama ki koyar da su malaman da yake makarantar islamiyya da ka san biri malamai yake wa ƙwaro eh, maganin biri karan maguzawa ta je makarantar koko mana da ce da za a kai mun haka su ma samun dama ne to a nan yadda nake kaunar ɗanka a lokacin nan لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ko ده mutum abin da yake gaban kare a gaban a ranar alkiyama ba ruwan kowa ba ruwan kowa da in ji ba wuce ne ba wuce ke cewa ne don ba wuce ya tare ba kowa sai ba ruwan kowa da ruwa to a ranar alkiyama kowa harkar gaban su sai Allah ne a nan idan muka lura za mu wannan shi ne abu na shida abu na bakwai kuma shi ne kuma to sai kuma mutum ya zo ya gana da ubangiji daga shi sai shi Allah ya masa tambaya hudu al'urri ya fi ba'una rayuwar su gaba ɗaya ne suka yi ta tun daga lokacin da suka yi hankali suka fara da har zuwa kan da kika wani sai na samun a lokacin sai shi ba da report comprehensive report cikakken rahoto ina zuwa masallaci ina zuwa karatu ina zuwa wa mijina ina tara ina tara to sai kuma abu wa an da fi ma abla to mun ji lokacin da kika tsufa ba akwai abubuwan da ba za ki yi ba amma a shekarun ki na sabataka lokacin da kike matashiya ya kika tsara da lokacin sallar kike da dama ne gaskiya ne na tsare mutunci na na kiyaye abin da Allah ya bani na yi wa iyaye na biyayya na yi wa na biyayya a lokacin da in ya kalle ni sai da tabbas ya kalli mace na yi kaza na yi kaza na yi kaza وعن fima فيما فيما انفق من اين wa fima انفقه sannan kuma <coughs> dukiya ba ta kika samu tun daga nan da ka bara da ko naira ɗaya ka samu ka kashe a lokacin nan Allah zai dama maka da ne. nawa ka kashe gaba ɗaya a rayuwarka miliyan kaza ne to ya kai ka same su miji na ya ba Ga da ne a wurin ma'aikina kasuwanci ya kasuwanci kasuwanci na halin ne eh ba rasuwar karya a ciki ba dukan hanci eh ya aka ko kuma dai an yi magun magun an yi wuzuru to shi ke ya ka samu kuma ya kai na kashe a'a na kashe ne a wajen jikanci ko na kashe ne a wajen domin in ci abin da zai gina min na gina lafiya ta in samu in bauta wa Allah da zai daidai sai mun rubu kuma an yi ne ga ra'a mai ina ilimin da aka koya miki an gaya miki mahimmancin sallah kin yi aiki da ita an koyi haka ne sai an tambaye wannan shine na nawa na bakwai na takwas kuma sai a wajen ba da littafi wannan wajen ba da littafin nan ne fa ake ba da mutane akwai wanda za a bashi a hannun dama akwai wanda za a bashi a hannun hagu wani ma sai an zira hannun nasa a cikin kirjin sa ta bayan ka za a bashi. wasu watsu musu sakatun za da haka kai ku ga su ruwa ta ƙara da su an sai da guri an sai gida to daga nan sai a matsa sai aka fi na nawa na takwas ko ka tsira a wa'annan da wannan bakwai to na yi takwas sai dai sai ka a hankali ne wuce sirati kuma da Allah sallama wani sahabi sai ce da na yi karo kamun Allah da zauna tare da ni ran alƙiyama ya ce to nan <coughs> sai mun haɗa farfaje ta ga kiyama cewa ni ni kana wurin annaba ana wurin gaba garin mutane Mun haɗa a waje kaza sai ya lalace to ma haɗa a waje bakin tsirafi domin ba wanda zai shi ya wuce tsirafi وإن منكم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا nan ne mazala ce annabawa ma suna taka, suna Allahumma sallin sallin Allahumma sallin sallin Allah ka kubutar da mu annabawa ma Allah ya tsere su sai da kuma sai kuma gidan na ko wuta Allah ya da sallah ba ta ko za ka ga akwai amfanin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ke cikin hadisin ubadah bin salih Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam abu dawud ya rawaito da imam nasa'i da ibn hibban kuma hadisi ingantacce yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa khamsu salawati sallolin biyar asuba azhar da asar magariba isha katabahunna Allah ala al-ibadi Allah ya wajabta wa bayi su yi su faman ja'a bihinna duk wanda ya yi wa'annan sallolin lam yubayyi minhunna shay'an istisqaqan bai wulakanta sallar ko ɗaya ba bai tozarta ta ba saboda wulakanci to wannan manzo Allah su sallama yake cewa kana lahu da Allah ahadun an yudkhila aljanna wannan tabbas Allah yayi alƙawarin zai shigar da shi aljanna baraka duk wanda ya cika waɗannan sallolin ne yadda ya kamata to lalle zai shiga aljanna ya taɓa karshen sai musulmi wani balaraban kawai ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah da yaron ne aka wajabta min na salloli da zan yi yi a yini da dare magana ya yake salloli biyar ne shi iyakar su kenan na wajibi a e eh, mazala ya ce iyakar su kenan yin yau mazala tambaye kan rukunan musulunci gaba daya yana gabawa sai ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya iya wa'annan zaki kawai ba zan kara a kai ba ko ba zan rage ba na ba lafiya yana jiya ta tafi manzo Allah ya ce a je a zo da wannan wanda ya zo ya tambaya aka je aka sayar sallah ba a gan ba ya yi nisa sai ba za ce aslaha wa abihi in sadaka na rantse da wanda ya halicci mahaifinsa in dai ya kiyaye wannan sallolin ya kiyaye wa nan abubuwan da ya faɗa da aka gaya masa to lallai ya samu babbar rahama saboda kuma yake nan kiyaye sallah yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shigar da mutum aljanna shi yasa ko da mutum ba shi da lafiya lallai ya sallah abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi kamar da yake cikin sayyid muslim yake cewa wa ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق yace wallahi lokacin muna sahabbai ba wai sallah a gida ba sallah a masallaci ma ba wanda yake fashin sallah a masallaci sai munafiki wanda duka an san munafiki ne. Wanda ke na rashin sallah a cikin jama'a munafunci ne wanda ma ga baya zuwa cikin sallah in ya ce ya yi ba za a tabbatar ba a tantancewa da barci makaho in ya ce maka ya yi sallarsa a gida ya za ka yi ka gane saboda haka in bai zo ya yi a cikin jama'a ba ya za a ka gane ba za ka iya fahimta ba ya ce wala kadara aituna ya ce ya ce wa kana rajul yubta bihi yuhada baina rajulaini hatta yaquma hatta yuqama fi safi za ka ga mutum an ɗauko shi ba shi da lafiya ya dafo mutane yi amma za a zo an je shi a sau don yin sallah don kowa ya san cewa ya yi sallah yasa idan aka ga baka yi sallah ba sai na umar Allah ya kare da a gare shi wata rana ya fito masallaci sallah yana bin sau sau sau sai ya ga na Sulaiman ba sai sai a ah, jama'a ina Sulaiman ne ko ya makara shi har sai na umar ya yi sallah asuba yana idarwa ya fito ba ya tashi tsaye kalli tun masallacin da ya gan shi ba ma'ana tun masallacin ba wanda duk ɗan da ba wanda ya tashi sai shi kadai sai kawai sai na wani sai to ba zai yi ba Assalamu alaikum. Taimakon da kuke a yau to sun kungiya ya aiko cewa idan kun karɓi wannan taimakon sai zai zo shi ne sabon da a bayan saboda ayyukan kungiya in kuma an sa masa zai zo ya karɓa na ka ku su ne zai gina gida su ko ayyukan kungiya. <laughs> <coughs> Ana jin ko? to haka Abdullahi dan ya ce sai a ɗauko mutum yau sai Abdullahi dan na Umar Allah ya kare da gare shi ya duba ya caje ya ga bai ga Sulaiman ba dan haka da ya tashi sai ya su Sulaiman dan ya je dinga ya hana shi zuwa sallah an saba in ta ka gaba ka ga mutum ba to munafiki ne sai dai uzuri saboda haka sai ya gama da ashifa babu Sulaiman sai ya ce mata ya ke ashifa yau me ya samu ɗansu Suleiman ne ba mu gan shi a sallar asuba ba hankali ya tashi ba a gan shi ba sai na ce wallahi ka san shi da kiyamun da to jiya kusan daren da tsaya gaba ɗaya sai dab da asuba sai bacci ya kwashe shi sai na mai ce ni ko wallahi wanda in samu sallar asuba da baccin dare ban yi kiyamun laila ba akan yi kiyamun laila kuma da sallar asuba a cikin jami'a. Kuma ga muhimmancin ta a wajen su a wajen su sahabbai kenan ko wata rana an zo an gaya wa sa'id ibn al-musayyab akhir al-mutaqaddimin Allah ya kansa da rahama ya rasu ta 94 aka ce masa ga wani mutum nan yana jiran ka in ka fito zai kashe ka dan haka ka zauna a gida kai sallar ka yace wallahi ba zai yi ba asma'u hayya ala al-fala hayya ala salam kuma sannan zauna a cikin gida ina ji ina ba zai ba da haka sai da ya tashi ya fita ce duk abin da zai faru ya faru sai dai irin abin ya faru ina kalma Ruwatu bin Zubair Allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma tabi'i ne shekara ɗaya suka mutu da Sa'id bin Musayyab shi ma ya rasu shekara ta 94 wanda babansa shine Azubair bin Al-Awwam kuma babarsa ita ce asma'u yamna na aisha shi kuma talibi ne bai riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to az-zubair abin nan urwatu bin zubair akwai lokacin da wata cuta ta shiga kafarsa ta dinga ci ta dinga ci sai da ta gama da kafar gaba daya ta gama da jiddigan ta zo har sai da ta kai ya kai gwiwarsa sai an yanke gwiwar gaba daya aka ce to likita ya ce to dole sai an an bashi wani bandu ya sha domin ya ɗan bugu in ya bugu to in an yanke ma ba ya cikin hayyacinsa da a lokacin ba su da anesthesia ba ya yi masa aikin su a yi masa tiyata saboda haka sai ce wallahi ba zan yi abin da zai sa ta hankalin da Allah ya da shi wani neman sai ce ba sai sai dai ku bari in lokacin sallah ya yana shiga sallah aka zo aka yanke kafa amma bai iya motsawa saboda yana fuskantar umarni saboda yadda suka da matuƙar muhimmanci a wajen su Allah ya ƙara yarda a gare su wannan shi ne abin da ya tabbata a lokacin nan sura da bayan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi amma dama sunnar ubangiji ta sa duk lokacin da zamani ne zamani sai ka samu mutanen da za su zo baya ba ta kaiwa da mutanen gaba kamar yadda yake a al'ummatan da suka gabata ma to daga cikin abubuwan da yake faruwa bayan zamani ya yi sa shi ne ana wulakar da sallah Allah ce fa khalafa min ba'd fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wa tabu'u shahawat فسوف يلقون غيا wannan za mu fara magana kan haɗarin barin sallah Allah ce fa khalaqa min ba'dihi khalqun bayan wa'annan annabawan annabi ibrahim annabi na maryam da annabi isa annabi ibrahim annabi musa annabi annabi annabi idris da sauransu min zurriyyati adam wa ma na ma min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa min hadayna wa istabaina wa annabi la tusla alayhi ayatu rahman sabu sujada wa bukiya alla tatu min ba'd mukallam bayan su kuma sai aka samu sunan aba'u salata farkon abin da suka fara shi ne sun wulakanta sallah sun sallah ya kuma su wulakanta sallah mu akwai ku saurara in babu ya kuma su kiyaye sallah kar ku wulakanta sallah wata ba'u shahawa su suka fi son su? Allah ce to wayannan mutane ba sauka kauna gayya lalle wayannan mutanen za su gamu da abin da ake kira gayya abin da ake kira gayya kuwa Shi shine azabar wutar jahannama kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud da Albara ibn Azib da kuma wasu daga cikin salaf magabata na kwarai suka ce gayya din wani kwari ne da surkuki a cikin wutar jahannama wanda shi a ƙasa yake to wutar jahannama tana samansa idan aka ƙona 'yan wutar jahannama idan ruwan dagwalansu da jininsu da kashinsu da waye in ya taho to sai ya dinga biyo ta wata mazarari sai ya dinga faɗowa wannan gariya ɗin sai a dinga tafasa shi su kuma masu masu wulatan da sallah a nan za a dinga musu azaba illa man gaba illa man gaba wa amana wa amila salihan wanda suka tuba suka zo suka gyara aikinsu suka ci gaba da yin sallah to fa ulai ka yarquluna ulai ka yadkhuluna الجنة ولا يظلمون شيئا ولو أن لا تصل الجنة ثم لا أزال شيء كومي فتؤمن kun ga Allah ya yi magana cewa masu wulakanta sallah ta sau da ya kauna gayya to haka Allah ya faɗa a cikin suratul ma'un a aikan da zai kazzubu a aikan da zai kazzubu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم Allah ya ce lallai fari ya tabbata a cikin wutar jahannama kamar yadda aka rawaito daga magabata na kwarai cewa wailun dinnan wani wadi ne a cikin wutar jahannama kamar yadda aka faɗa akan gayya din to lalle wannan azaba ta tabbata ga masu sallah Wa wa'anne alladhina hum fi salatihim sahun wanda suke wulakanta sallah alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wanda suke riya kuma za su sallar dan a gani suke kuma an zo neman taimakon abin da ake rayuwa da shi yanzu gishiri su ruwa su magi sai su hana su ba sa ga su da kashi ba sa son amfana da su to anan kun ga masu wulakanta sallah da hannu da za su kasance to anan mu koma fito ne hukuncin barin sallah malamai sun haɗu akan wata matsala kuma sun rabu akan wata matsala wannan shine jawabin mu na ƙarshe a haɗuwar da suka akan matsalar shine sun haɗu da baki ɗayansu akan cewa duk wanda ya bar sallah kuma yake jin cewa a zuciyarsa cewa ai ba dole ne sai an yi sallah ba ai ma kawai in ka ce kai musulmi ne ko baka yi sallah ba ma kana nan za ka shiga aljanna to duk wanda wannan ita ce aqidarsa to fa kad kafara kufran billah ya kafirce kuma dole musulmai gaba ɗaya su yarda da cewa kafirci ne ana a taɓa shi a ce a taɓa ka ce ke kin yi sallah ka ce a'a ban ba ne ka ta ce ba zan ba saboda me ba dole mu sai sallah ke fa musulma ce eh amma sallah fatu wa ce dole sai an yi ba dole sai an yi wato mutum ya zama kafin ya ta samu wani aka zo aka ce a ah, ka ji wata ta ce wai ita ba za ta yi sallah ba kuma ba dole ba ne sai an yi sallah kuma an karanto masa hujjoji da dalilai ce ita ba ta ba sai ce to me ra'ayinka game da ita in yi ce a'a ai ba kafira ba sai to shi ma ya kafira ma'ana duk wanda ya ce ai sallah ba wajibi ba ce ba dole sai an yi ba kafiri kuma dole musulmi su ka kan wa kafiri ne ya yi da ya ba musulunci wannan shi ne ra'ayin imam abu hanifa shi ne ra'ayin imam na malik shi ne ra'ayin imam ahmad shi ne ra'ayin imam ashafi to an wannan matsalar ko to sai matsala ta biyu da suka yi saɓani suka ce to idan kuma a'a shi ma ya san cewa dole sai ya dinga Allah, amma kuma ya ki saboda ko neman kuɗi ko saboda san zuciya ko saboda tsabagen iskanci da shakiyanci amma ko shi ma ya san Allah zai masa azaba amma kuma ba zai azhar ba ba zai la'asar ba ba zai magana ba ba zai shawo ko yayi wata yakin masa kun ga akwai su ko to anan ne suke da maganganu guda biyu magana imamu abu hanifa imamu abu hanifa ya ce a kama shi daga zarar an ga mutum ya daina sallah kar a bashi lokacin kawai alƙali ya tura yan sanda ce yan sanda su kama shi ko a kama ta a je a kai mutum ɗaki a rufe shi kar a bashi abinci kar a bashi ruwa kar a bari iska ta shiga wajen kar a je masa har sai ya mutu wannan shi ne ranar imamu abu hanifa imamu na maliki Allah ya kansa da rahama sai ce a'a ba haka da ba in har ya bar sallah to ya kama hanyar zama kani domin su sallama yana cewa bainar rajul wa bainar shirki wal kubri tarku sala abin da ke tsakanin kafiri da musulmi kawai barin sallah mutum yana barin sallah ya kafirci to hukuncin sa hukuncin wanda ya rinda ne da zarar mutum ya rinda ba zuwa za a kama shi a kashe shi ba a yi ta tafi talatar da ayya za a ba shi kwana uku ya ba za a aika masa masu wa'azi za a zaunar da shi za a ce masa to wannan abu da kai ko wannan abu da kika yi ga matsayinsa ga hukunci ga addini ga shi ga shi inda ana shari'a musulunci sai ta tafi talatar da ayya fa in ba in ana zuwa aka kai mutum ce a to shi ne ai ba sani ba ai za da kaza kuma ana yi ana tsoratar da shi ana cewa gwamnati za ta kama ka hukuma kuma ta lura kai amma ba wai ko mutane ne bi da kai da ke mu je mu a ba hukumar musulunci ce take haka ba wai kawai wasu ɗan su ɗan sa kai su hukunci a hannun ba sai da hukuma ta musulunci yustatabu salata da ayyam fa in ba, in ya fi mutu ko tsokar da bai halatta a yi a shi ne ta barin sallah da bai halatta ya zama musulmi ya dawo cikin al'umma wa illa kun kuma ya ji to da a kashe shi domin ya yi rike ya bar addini an fahimta wannan shine ra'ayin me imamu malik ra'ayin imamu ahmad shine idan mutum ya bar sallah kai tsaye ya zama kafi me sa kuma hukuncinsa shine za a kashe shi to yanzu da maliku da shafi'i da abu da ahmad da kuma abu hanifa tun a farko duka sun yarda cewa a ƙarshe dai wanda ya zarce a kan rashin yin sallah za a kashe shi ko ba haka gani Da sai suka yi saɓani me za a kashe shi wannan ne aka yi magana biyu ɗaya ita ce ta zama ne wasu suka ce za a kashe shi ne saboda ya zama musulunci kamar ra'ayin imam muhammad to da yana yanzu da aka kashe shi za a ce an kashe wani musulmi da ya laifi ko an kashe wani kafiri an kashe kafiri to in dai ko an kashe kafiri ne to ba za a yi sallah a ke ba za a binne shi a makabartar musulmi ba sai dai kawai in aka rasa arnan da za su su ɗauke shi su je su masa yadda suke wa to shi kenan musulmai su ɗauke shi don kai musu wari su haɗa a su gini shi in sun za su amai da kafa in ba su samu musu ba da sun yi daidai yana da yan uwa kuma wannan akwai haƙƙi na yan kwantaka akwai tausayi da ƙauna da soyayya to ba laifi su ɗauke shi amma ba za su yi masa sallah ba kuma bai halatta a yi masa addu'a ce Allah ya yi ansa ba wannan shi ne ra'ayi na farko kuma shi ne ra'ayi da ya zama daidai ra'ayi na biyu kuma shi ne suka ce a'a hukuncinsa ga hukuncin wanda yin zina ne a ga mutum da ya aure ya zina mai hukuncinsa za a jefe shi amma in an jefe shi za a yi mai sallah ko ba a yi mai sallah ba za a yi mai sallah za a yi mai wanka za kuma a binne shi a makarantar musulmi suka ce wannan kitan da aka yi masa an tsayar masa da haddi ne domin ana sa ran Allah ya karɓe shi ranar kuma kuma in ya mutu za a yi masa addu'a sai aka ce to me dalilin suka ce dalilin mu shine ya ce la ilaha illallah ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna hadisin Abu Dhar duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna kuma har ya mutu bai ce ya daina la ilaha illallah nan ba dan haka wannan kisan da aka yi masa dalilin da ya sa saboda ya daina sallah ne ɗaya na kuma suka ce ai a ba da rigai sun tabbata cewa Allah ya shigar da mutane da yawa aljanna su taɓa sallah ba daga cikinsu akwai mutumin da ba ruwansa da sallah manzo Allah ya bada labarin sa yace mutumin yace da 'ya'yansa idan ya mutu idan ya mutu su kona shi sun kona shi su dauki tokan ma su je su rarraba ta a teku teku guda bakwai su jefa a na Lagos misali su jefa a na kaza su jefa a na Kwara jefa a na zinwi jefa a na kaza shi ke nan dankar sai ce dan Allah ya haɗa shi ya tashe shi zai masa azaba shi kuma a tunaninsa kamar in ya tafi a haka shi kenan ya ci banza don ka da Allah ya tashi shi sai ce me sa kai haka sai ce saboda ina tsoron kanka a ƙarƙashin sai Allah ya ce ina gafarta maka ka shiga aljanna sai ai bai taɓa sallah ba kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya zo wajen baffansa Abu Talib ya zo ya tsaya a kusa da shi yana cewa ya ammu ya baffana ka faɗi kalma ɗaya in tsaya maka a gaban Allah ka shiga aljanna ka ce la ilaha illallah ba a magana sallah a lokacin sai ya kuma sannan wanda bai taɓa sallah ba lalle ya sunan sai mutu zai shiga aljanna sai suka ce dan haka shi ma ba wai an ce dole ya shiga aljanna ba amma dai ana sa masa amma bai tsaya musulunci ya zai to kuma da kuka ce ya fita daga musulunci ba suka ce muna da dalili daga alkur'ani muna da dalili daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da suka ce muna da dalilai daga sunna daga cikin su suka ce hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Ahmad ya rawace shi a cikin Musnad da Ibn Hibban a cikin Sahih dinsa a Sheikh Al-Albani inganta shi a cikin Sahihul Mishkat Abdullahi dan Umar Allah ya kare da Allah shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ambaci batun sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai tsaya ya kiyaye sallah ba ya kiyaye ta ya yi ta a yadda Allah ya yi so ya tsaya yana yin ta kullum ko yaushe to ranar alkiyama lam yakun lahu burhanun wala nur ba shi da wata hujja a wajen Allah kuma ba shi da hasken da zai samu irin wanda mu'mini suke samu wala najata kuma ba zai tsira a wajen Allah ba wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa hamana wa fir'auna wa ubay ibn khalaf ana alƙiyama Allah zai hada shi da qaruna da fir'auna da hamana da ubay ibn khalaf to mun san dai fir'auna mun san qaruna mun san hamana الله سبحانه وتعالى يتقال من السوء وقالوا لو أطلعنا وهامان نعم ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنب to kaga da ƙaruna da fir'auna da hama da kowa Allah ya ce mun dalike shi da sa, kuma kowa ya san kafirai ne su imani ba to suka ce to in ba dan kafiri ne wanda ya bar sallah ba ta ya mun Allah ya ce za a tashe shi da ƙaruna da hama na? ai Allah ya ga mana ran alƙiyama sau uku ne wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun to yanzu fir'auna da hamana da qaruna ina ne wurin su suna cin ashabul mash'ama fi samumin wa haminin wa dhillin min ya'mun la baridin wa la karim ya ga sai yanzu kai innahu kanu qabla zalika mutrifin mutrafi a duniya sun samu ni'ima da jin daɗi da lafiya wa kanu yusirruna 'ala al-hims al-'azim amma sun daji akan shirka wa kunna أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ذات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون كنا مقتلتوني وما كما سكر يتاوى سابون الله سكر بتوقع شيء دليل مع الناس الصلاة ومن لم يحافظ عليها ليس له من الله إلا من ليس له برهان ولا نور ولا نجاة وهو يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka ce to me dalilin ku na Qur'ani sai suka ce dalilin mu na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa in tabu fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah ya ce idan suka tuba su kafiran wa aqamu salata kuma suka tsaya da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa ikhwanukum kun din sun zama yan uwanku a addini mafhumul mukhalafa shine in kuma ba su tuba ba ba yan uwanku ba da haka in ba su tsaye da sallah ba ba yan uwanku ba ne wanda baya sallah ba musulmi ba ne aka suka ce gashi arna da za a shigar da su daren alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai ce musu ma salakakum fi saqar me ya kawo ku cikin wutar saqar wanda baya sallah shi ma ainihi ya zama kafiri in har ya cika wancan sharuɗan da muka bayar sannan kuma musulmai Allah zai cece su amma su ko wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce sai suka ce hatta a tare da yaƙi hatta a tare da yaƙi وما تنفعهم وما تنفعهم شفاعة الشافعين kaga an ma an cece su ceton ba zai amfani ba to musulmai kuma ceto zai musu amfani akwai hanyoyi goma da mutum yake samun ceto hanya ta ɗaya ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ta biyu ceton wani daga cikin al'umma zai iya ceton ka hanya ta uku tuba da kake da istighfari hanya ta hudu mutum zai zo mutuwa a dora masa wata rashin lafiya ko wani abu a kankare masa zunubinsa da zafin mutuwa din hanya ta shida abubuwan da suke gamuwa da mutum yake gamuwa da su a duniya na abubuwa sai aka rika da nasu zunubai hanya ta bakwai aiki na gari da yake sai ubangiji subhanahu ala ya yafe masa ya karɓi tubansa kai akwai hanyar da ma kawai ranar alkiyama yau hanya ta bakwai shine mutum a cuce shi a zalunce shi ya haƙuri ran alkiyama sai a ɗauko ayyukan wasu a bashi sai ya shiga aljanna ko a sauke masa nauyin ayyukansa a ba wasu saboda sun cuce shi abu na ƙarshe kuma Allah da kansa ranar alkiyama kawai zai yi wata gafara da rahama shi ne na biyun ƙarshe kawai yanzu ya tsaye ga kai gashi yi laifuffukan ma da kansu Allah ya ce kai tafi aljanna hanya ta ƙarshe ka ɗaya ɗaya shi ne in dai mutum ya zanto mumini ko ya taɓa yin imani ya mutu kuma kan imani amma sako ya ta shi za a zo ka gani da cikin hadisin Anas da za Allah sallama zai damu yana cikin aljanna sai ya ubangiji na kasa samun nutsuwa a cikin al'umma ta har yanzu akwai wani da cikin mutane sai ubangiji ya ce to gashi ka ji duk wanda ka san ya taɓa yin imanin da kai a fito da shi daga wuta maza Allah zai shiga duk wanda ya ce la ilaha illallah ko me yake yi za a fito da shi daga wuta da lokacin an rufe wuta shi kenan har na saura su su kaɗai a ciki to a nan ne su kuma an kawar da su saboda jinsi yana ɗuri yana ƙarnin wuta sai a jefa su a wani ruwa ya je kiran na harin haya ko na harin haya ana tunda masu kundi inda ya ciccire a jikinsu bayan mutuna kamar mutu alkala fi janibi sai amma an sun fito din sai aka gansu wasu lange-lange ba irin yan aljanna da karfin su ba to da sun shigo cikin wuta a suna barin wuta sai a su da su aljanna to duk sanda suka wuce da an sai a jira su na wayannan eh, eh, eh, yan wuta ne da suka tabo irin waɗanda suke wutar sai su nan su rashin daɗi sai ya ubangiji ka ce mana muka shiga aljanna ba damuwa ba wata kalma gashi kuma ana kiran mu da suna da wani yan wuta sai ubangiji ya canja musu suna sai a mai su mutaka wa rahman to kun ashe to zai wa musulmi amfani kenan amma kafiri fa su da kansu za ce wa malana وما لنا من شافعين ولا صديق أمين abun kauna aboki da zai taimaka mana mu bar wuta falau anna lana karatan falakuna min almu'minin amma dai za a dawo da mu duniya sai mu ƙara zama mu dai kawo kuma duk rashin sallah yana ɗaya da abin da yake sannan kuma ya tabbata a cikin hadisin jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare shi a zuna kuskure na cikin abubuwa, ya hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku sala rawahu muslim na muslim ne ya rawaito shi haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta dake cikin hadisin musnad al-imam Ahmad da sunan Tirmidhi da mustadrak na imam al-Hakim an-Naisaburi da isnadi wanda yake ingantacce kamar da Sheikh al-Albani inganta shi a cikin sahih al-Targhib wa tarhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ya raba mu da arna shine sallah kawai kamar yadda wato Buraida al-Aslami Allah ya kazzar rama ya kare da gare shi yaro to za ce abin da ya raba mu da Allah shine sallah mutum yana daina sallah ya fada can bangaren kun ga kenan lallai sallah barin ta yana da matukar haƙari hadisi ya tabbata a cikin musulmanin imami Ahmad da da hadda isnadi wanda yake ingantacce da kuma yawon zumbiri a cikin at-targhib wat-tarhib da kabara tabarani a cikin al-mu'jam kabir daga mu'az dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az man taraka salata muta'ammidan duk wanda ya bar sallah da gangan faqad bari'at minhu mimmatullah to lokacin alƙawarin kariya da ke tsakaninsa da Allah shi kenan ba shi ba shi sannan ya tabbata a cikin hadisin ummu aiman Allah ya ƙara yadda a gare ta irin wannan hadisin da wannan ma'ana shin na umar Allah ya ƙara da a gare shi duk na afta fil islam liman taraka salat dab da mutu lokacin da aka soka mai duka aka soka mai duka lokacin ana bashi ma nono yana fitowa ta hannun nasa yace ku kare ni gurin fara mutane ne sun yi sallah aka ce masa eh bayan kasuma an ƙara da sallah Abdulrahman bin Auf ya yi sallah sai sai shi kenan ina muku wasiya da kaza kuma ku sani la haqqu da sallah la haqqu fil islam liman taraka salah duk wanda ya ba sallah kan ma ya tashi musulmi da wannan suka ce to kenan kaga barin sallah yana fitar da mutum daga cikin ma addinin musulunci gaba daya Abdullahi bin shaqi Allah ya tsantsara ma ɗaya da cikin magabata na fara yake cewa كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة sabon manzala su sallama duk abu wani abu ba sa ganin cewa dan musulmi ya daina yin ya kafin da sai sallah amma duk wanda ya daina sallah ya ba da zakka to ya kafa in dai ya ƙi kuma ya cika wannan sharban da muka faɗa to ƴan uwa da sauran dalilai da yawa da suke nuna kafircin wanda ya sallah to in har ya tabbata haka to a tsarin na malikiya duk wanda dalili na kafirci ya tabbata a kansa to haramun ne a bashi ya shiga ɗakin Allah ne alfarma saboda hukuncin sa hukuncin mushriki ne Allah ya ce ya ladina amanu ya ayyuhallazina amanu innamal na najasun fala yaqrabu المسجد الحرام بعد يقوم mai lallai mushrikai da dasa idan aka kada daga wannan shekarar ta fara ka a fara gurin su su kusanci masallacin ɗakin Allah ne alfarma fa in khiftum ala fa in khiftum ala sawfa sawfa yudhikum Allahu min fadlihi to ai suna da kuɗi kuma kada kuma mu ma su yanke hulɗa da mu aka ce in kuna tsoron talauci ku yanke hulɗa da su dan Allah zai wadata ku in sha a ya ga dama tun a duniya in ya ga dama kuma ya ku sha jaraba talauci a duniya ku shiga aljanna a lahira mutane ai kala hudu ne ko akwai samu samu wanda zai ci duniya ya ci lahira Allah ya samu nasu akwai rasa samu wanda ba zai samu duniya ba amma zai samu lahira ran kiyama akwai kuma samu rasa wanda zai samu duniya amma alkiyama ba shi da komai akwai rasa rasa wanda ba nan ba can

da haka mushriki ba za a rushe shi ga ɗakin Allah da alfarma ba abu na biyu kuma idan dai har ya zo neman aure ba za a aura masa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tankihu wa la tankihu al-mushrikati مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم kar ku kar ku auri mata mushrikai hatta na sai in sun yi imani da Allah sai dai fa ahalin kitabi kiristoci ya halatta namiji ya auri mace kuma ya halatta ya ne Kar ta zauna akan kiristancinta in ta ce ita ba ta musulun ta su ci gaba da kiristancin kuma bai halatta ya cuce ta ba bai halatta ya hana ta ta zai ba bai halatta ya hana ta ciyarwa ba suna da dukkan wani haƙƙi na ta na mata amma da sharaɗi idan ta yarda a zuciyarta cewa akwai Allah kuma ta yarda cewa za a mutu a koma ga Allah ta yarda akwai wuta akwai aljanna ragowar kuma aƙidinta ita ta jiyo za ta tafi cocinta a sauka lafiya wala amatul mu'minatun khairun min mushrika wanda mutum ya zai auro baiwa in ya haifi 'ya'ya sun zama bayi ubangidanta shi ne rike su shi ya a akan ya auri wacce take مشركة بابي وابعاء وسعائلت هاتني ولو أعجبتكم جدا تبقى ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا كما كان فرقم في آيانكم مثل ملك جنكا ومشرك خيسا وقا سيسني إيمان ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم sannan bawa wanda yake in kuka aura masa yar in suka haihu ƴaƴan sun zama bayi in dai mumini ne ya fi alheri a wajen Allah akan ku aura maka mushriki ko mai kuɗin sa wannan inda ya aura wani idan kuma yana auren ba sai ya daina sallah sai ya zama shirki shirka ta tabbata da kansa to malamai suka ce a wannan ina ba mu ne a tafi saboda ba mu da lokaci mun cinye lokacin gaba daya to a wannan yanayin kuma dole a raba aure za a je kotun musulunci sai a raba aura wani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in fatakum shay'un وامرأتكم شيء من أبوابكم إلى الكفار فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أبوابهم مثل ما أنفقوا والله ما يكتب لي محل الشاهد آية لا هم حل لهم لا هم يحل لهم ولا هم يحل لهم asali abin da Allah ce wala tun tunsiku bi sabil kawafi idan dai kana auren mace kuma sai ta zama kafira to kada ka ci gaba da rinde igiyar auren dole ka rabu da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa was'al was'al wa yas'alu ma anfaqu ko eh yawa ku fas'alu ma anfaqtum kawai ka ce mata doke tun da kin kafirce kin daina sallah kin zama armiya to da wurin da sadaki na dan ban zama da ke ba wai ta ci banza wallahi sai ta da sadaki to ita ma kuma su ma kuma idan kafiran matan nasu suka musulunta sai eh, domin na musulunta gaskiya na dawo zan ci gaba da sallah to ba wai kawai ta sauro shi ke nan ta a a ita ma duk da biya shi sadaki shi ma yana da haƙƙin da zai aiko ya ce to ni ba ku ban sadaki na ta ka dawo wurin wannan shi ne hukuncin Allah ya ce la hum yahillun lahum wa la hum yahilluna lahunna matan mata musulmai ba su zama halal ga maza kafirai ba maza kafirai ma ko ba za su taɓa halatta ga mata an gane wannan ko ina ga yanzu hadarin ne kun ga na faɗa hudu kenan ko banda spiritual danger da mutum zai samu a zai samu a wajen Allah sai abu na hudu shine idan mutum ya mutu in dai ya daina sallah kuma an san ya ƙi ne bai yadda ba to da halatta a nema masa gafara a wajen Allah saboda wani subhanahu wa ta'ala ya ce cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina ma kana lin nabiyyi wal ladina آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب Allah ya ce bai kamata ga annabi ba ko muminai su ce wai za su nemi gafara Allah ya gafarta wa mushrikai komai kusancin su bayan shi dalili ya bayyana tsarar cewa in san shahidi to kenan kun ga duk wanda ya mutu a shi rashin daina sallah in dai hukuncin shirka ya hukar da kun ga ba za a nema masa gafara ba ba za a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa ba sannan ko da ba a kashe shi ba to bala'in da yake ciki da zai tsinci kansa ranar alkiyama wanda tun a duniya ma dangin su shiga gaba ɗaya kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu bukhari da sahihu muslim da muwatta ta imamu malik daga daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa allazi taqudu salatul asr duk wanda zai bacci ya yi sallar la'asar har lokacin da ya wuce baka annama wutira ahlahu wa malahu to kamar asarar da ya kamar asarar wanda gaba ɗaya aka kakkashe iyayensa da danginsa gaba ɗaya dukiyarsa ma ta ƙone ya zama saura shi ɗin jiraginsa wannan wanda fa ba wai ya ce ba zai yi ta ne bari ya ta kashi ma kawai ya shiga cikin wannan garani kun ga wannan ba karamar asara ba ce ba ya tabbata a cikin hadisin sauran wata bin jirgin Allah ya ƙara da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake samura yake cewa da sama ya kasance kamar yadda ke cikin bukari kullum in aka idar da sallah asuba sai na lalace mana akwai wanda ya mafarki ne a fassara masa in ka yi zai ta na iya a rasa zai ce to abin da zai faru shi ne kaza da to ranar da an yi da sallah asuba sai maza su ce akwai wanda ya mafarki suka ce a yasu da aka shiru sai ce to ne ku zauna na yi mafarki zan gaya muku abin da ya faru ina kwance sai ga wasu mala'iku sun zo a mafarki sai suka kama sun san kuma farkin manzon Allah gaskiya ne sai suka yi sama da ni sai suka afwan sai suka tafi da ni muna ta tafiya muna ta tafiya muna ta tafiya can sai muka zo da farfajiya sai ga wani mutum a kwance wangwar ga wani mutum kuma da wani irin dan karfe a hannunsa sai zo daidai setin kan wannan mutumin na kwance sai ya ɗaga karfen nan sai ya rotsa masa sai ya ragargaza masa kai ya fasa masa kai sai kan nasa ya jagargaje sannan ya je ɗauko wannan karfen kafin ya dawo kan ya koma yadda yake mutum yana kuka sai sake kada a ƙara rutsa musu haka yake manzo Allah ya rinje subhanallah subhanallah wa'annan fasuwa ne mala'ikun nan suka ce in balin in balin mu dai ka fita kuma tafi kace ma sun tafiya ma sun tafiya can sai ga shi mun zo wani waje sai ga wasu mutane guda biyu ɗayan ya kwantar da ɗayan ya ɗauki masauka, sai ya luma masa nan a muƙamukinsa sai ya farke masa habbacinsa sai luma masa a hancin sai farce masa hammuka mutunsa har ƙeyarsa sai sa masa idansa sai barka masa har ƙeyarsa in ya gama da dama sai ya dawo hannu kafin ya gama hagu dama ta warke sai sake yi haka yake na subhanallah nan ba suka ce in bal in bal sai muka ci gaba da tafiya muna muna tafiya sai sai sai muka zo wani waje muna zuwa wurin sai muka tarar da wasu mutane a cikin tanderu an san tanderu ko oven irin abin da ake kasar biriri da a ciki wanda ake yin waina ake sanya masa wuta da garwashi yace sai na tarar da kuma a ciki akwai waɗansu mutane maza da mata rana wuta tana ci tana babbaka su idan zafin wutar ya ɗaya fatar jikin su gangwar sai ka suna ta ihu na ban tausayi halala ce na sai subhanallah wa'annan suna ihu suna ta harbuwa a ne masa sai ce da da kuɗi sai sai muka ci gaba da tafiya muna zuwa sai muka zo wani waje da muka zo wajen sai muka tarar da wani dausayi wata kadama ce wani mutu ne ni'ima ga bishiyoyi ga wani tsohon dattijo ga shi dogo ban taɓa ganin dogon mutum sa ba ga gemu ban taɓa ganin mutumin da ya aka gemu sa ga kuma yara kuma da ɗan ƙananan jarirai a sa ban taɓa ganin inda aka tara yara masu yawa a wurin. can ce wannan natijar ba da kan shi gaba da tafiya sai muka ci gaba da tafiya muna ta tafiya can sai muka ga wani wuri sai muka ga wayansu mutane suna da halitta iri biyu rabin halittar su kyakkyawar halittar da duk duniya ba mai canta rabin halitta bangaren damar su ɗaya ɓangaren nasu na kuma mummunan halittar da duk duniya ba su ne ba mummuna da ba a ba ma an tara ne to suna tafi kuma sai daga an kira wasu bakin wata korama sai a tsumbula su a cikin korama kuma sai halitta su ta koma kyakkyawan halitta sai sai suka ci gaba da tafiya da ni sai suka hau yanzu sama sai suka nuna mun wani kantane mai gida da aka kana dukkan wani nau'in kayan alata a ciki da korayen bishiyoyi da ni'imomi sai suka ce mun yanzu za mu wannan aljanna ce ta dawwama kuma wannan shi shine gidanka na aljanna sai na zala ya ce ku kuwa Allah ya muku albarka ba kwa banda ni shiga ba sai suka ce ba yanzu ba amma za ka shiga yanzu ka tsaya mu gaya maka duk abubuwan da ka gani ka ce amma mutum na farko da ka gani yuslahu ra'suhu ana dagargaza masa kai ana faffasa masa kai to mutumin da Allah yake ba shi alqur'ani ne amma sai ya kwanta ya bacci ba zai tashi ya sallah ba kun ga yi ko yace na biyu kuma wanda kaga ana farke masa kumacinsa har zuwa ƙeyarsa da hancinsa har ƙeyarsa da idansa har ƙeyarsa a koma ɗaya ɓangaren ya ce wannan azabar ita za a yi mutumin da zai yi ƙarya a nan amma karkace ne wannan ta za yi duniya a lokacin ba ba wasa ba facebook ba instagram ba telegram ba ba ya mutunta ba shi ne wannan social media amma sahabbai sun yadda mu kuma yanzu da aka zo sai mun zama, ai abin ya fi zama ne yanzu mutum zai zuƙa da ƙarya daga nan sai ta je China ma cikin ɗan takaitaccen lokaci ko to wannan haka za a yi masa ranar tun aka kabarin ma? ya ce wancan kuma mutumin da kaga ka gan shi a cikin kogin jini shi na tsallake ban faɗa muku ba sai na harin gindam an tsoma shi a cikin kogin jini yana ta tsaya yana so ya fito sai ya zo dab da bakin kogin to akwai wani mutum shi kuma da dutse a hannunsa ya tara zuwa sai mutum ya wasu ya danna bar dutsen sai ya kara mai da shi suka ce to wannan ne mai cin riba haka za a yi masa shi ce wannan mutanen da ya tsirara kuma ana yi musu azaba mazinata kani maza da mata wannan wurin da ka zo kuma da ka ga wannan dogon mutumin da gemu kakanka ne annabi ibrahim wa'annan yaran kuma ƴaƴan musulmai ne da suka mutu kafin su balaga to sai a ce Allah ya samu yaro a makarantar annabi ibrahim ko wanda manzala ce wa ja'alu fi kafalati ibrahim wace kuma mutanen da ka gani masu halitta iri biyu to mutane ne da suka yi banna a duniya amma kuma sun yi aiki nagari to za su tafi a cikin wannan yanayin na halin na halin amma daga ƙarshe asallahu an yi ba alaihi sai Allah ya yafe musu da ƙarshe kun ga kenan lalle rashin sallah na da matuƙar haɗarin da har mutum zai tsinci kansa a wannan yanayi abu na ƙarshe wanda baya sallah to in ya mutu ba za a ci da sama shi ma kuma ɗan ɗan wani wanda yana cikin magajinsa. in wancan nan shi ba zai shiga da su saboda hadisin usamatu ibn zaid Allah ya kare ya a gare shi da sabu za su mana cewa la yanzu mu'minu kafir wal kafir mu'mina lalle mun ne da zai ga annabi ne ba zai ga kafiri ba kafiri ba zai ga mu'mina to in ya mutu fa ya la a yi ba za a raba ta irin rabo na musulmi na musulunci ba da zakar da sulhu haƙƙin mutane sai dai dangin nasa tunda su ne suke mallaka su ɗauka su raba su yi kasan da suka gaza su amma dai baya cikin karkashin tsarin da musulunci ya ce ga yadda za a sannan shi kuma in wani ya mutu ba za a bai ko kusa da dukiyar ma ba za a bashi sai dai in fata da in fata kuma sai a dashi da hukuma ta musulunci wa ƙarshen ƙarshe ko kuma duka wannan hukuncin hukuncin na makarata addinin musulunci yana da tsari ana magana ne idan ana yin shari'a musulunci to kun ga a lokacin akwai hawa ta judiciary akwai fawa ta kotu fawa ta gwamnati gwamnati ita ce kaɗai take da damar da za ta iya kawo mutum da gani amma ɗaiɗaikun mutane aikinsu shine su faɗakar da gwamnati su gaya mata abin da ya zama wajibi idan gwamnati ta yi to da yawon mutum in kuma ba ta yi ba to in har an samu an faɗakar da ita to laifin rashin faɗakarwa ya faɗa da kanku kuma Allah ba zai muku azaba da laifin wannan amma in kuna ji kuna gani ana gwamnatin musulunci ana da damar da za a tsaye da hajji da hukuncin Allah kuma ba a faɗakar da gwamnati ba ba a faɗakar da hukuma ba to haƙiƙa akan wannan kaɗai Allah zai iya azabtar da ku ya halakar da kuma duka da yin zai shafi. idan kuma ana cikin yanayi na kaskanci da gwamnati ta haɗaka da musulmi ba shi da damar da zai iya ɗabbaka tsarinsa ɗari bisa ɗari yadda Allah yake so duk da cewa constitution wanda ba tsari ne na Allah ba tsari ne da yake ya saba wa Allah <coughs> to amma bai hana duk da haka mai tsarin Allah in sun haɗu sun ne da su ɗabbaka tsarin Allah ko ba ka wannan a section 4 na constitution da yake zaɓin fundamental human rights a ciki akwai right to religion dama da za ka yi addininka kuma absolute right ne wanda ba yanda za a yi a taɓa maka addinin ta saboda wai kai wani as far as su kan sa, da za su aflo kai ma ko ba za ka taɓa wani addini sa ba to a nan inda musulmai za su haɗu gaba ɗaya su yi constitution doka akwai rukun da ta suke kamar da suke shi a gwargwadon ikonsu da iyawarsu ƙarƙashin lema ɗaya da hukunci ɗaya kamar yadda aka yi yunkurin yi a shekarun baya su zartar da hukuncin to ko da a doka ta ƙasa bai halatta a taɓa su sai dai kotu na musulunci a tsarin constitution inda aka yi mana illa suna da limit ba su court a musulunci ko ko a musulunci akwai tsarin murafa'at na ɗaukar da ƙara in aka yi maka hukunci ka gabe maka ba za ka iya ɗaukar ƙara a sake kuma hukunci to haka zalika inda za a yanke wa mutum hukunci a kotun musulunci kuma aikin su kotun musulunci suna yi in aka zo da mutum suna duba sai to Allah ya ce manzon Allah ya ce imam wani ya yi hukunci da kaza malam wani ya yi karshe su ba da judgment in suka ba da judgment to mutum yana da dama za a ba shi dama zuwa wasu lokuta idan zai asiri zai karɓi takarda ya cike kuma zai ya ɗaukaka ƙara to daga karamar kotu za a iya tafiya babban kotu kuma aka je ko kotu alƙali ya duba ya duba ya duba ya gani idan ya gani ya duba wancan hukuncin in yana buƙatar hujja ya ƙara kira ya ƙara yi in bai ba zai sake tsoron ƙara ko ya sake tabbatar da hukuncin baya in yayi to mutum kuma zai sake a ce misalin aka yanke mutum hukunci a shari'a ko min shari'a musulunci aka ce wannan hukuncin sa kisa ya ce shi bai ga bai ɗauka ya kai magistrate to shi ke nan majalisar kuma suka duba suka ce a kana yi have the freedom to even change your religion da shi ke nan wannan in ya gudu ba ya ce su ne su gishi inda ya kama su suka ce a in hajji ya hau kan mutum ya gudu kare shi in ya kuma dawo ya tuba to idan dai ba haƙƙin criminal case ba ne shi criminal case kes ne wanda yake da alaka da personality da haka a criminal kes ma a ƙa'ida ta kotu ba a turo wani yau sosai ka ko da lauyan ka dole sai kana your presence is absolutely necessary haka suke special, dole sai ka to abin da nake so in ga in ga muku shine kada mu jira mun cewa ba mu da dama tabbata shari'a musulunci mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana lokacin da za a tabbata shari'a Allah ba a tsari na Nigeria legal system muna da yadda hanyoyi na doka guda biyar hanya ta farko da ake yanke hukunci da ita a Najeriya ce shi ne Refit English Law dokar da muka karɓa daga wajen turawa sun nan tekoho oh. wannan ita ce marja'i na farko sai marja'i na biyu da ake koma masa shi ne constitution ɗin da su legislators ɗin suka zauna aka tsara aka yi amendin aka yi wani shi ne abu kuma sai wani kek da aka taɓa solving kuma aka karɓe shi kuma ya shiga cikin tarihin doka za a ce dokar kaza ba kaza a shekara ta kaza to an ƙari zai ke kotun wannan ya ce ah, ah, wane ba su wane a shekara ta kaza to duk alƙalai sun sani ta lauyoyi ana koya musu wannan duk su sani man mu ma zai su binciko to a iya kafa hujja da shi a yin tafiya na hudu kuma akwai custom akwai akwai shari'a shari'a akwai islamic law aka suke ce masa shi islamic law zaman kansa yake a Nigeria legal system dan haka da za a yanke hukunci alƙali ya yanke hukunci da hukuncin musulunci ai da za a arewa muna da shari'a ko kuma ana yi kuma in suka za su karanta su hukuncin da shi ne ya yarda ya zama wajibi a kashe shi kaga amma in sun yi suka abin nan to za a tura mutum gidan kaso sai a ba da dama a kai to wani lokacin in har abu a ka'ida ta dokar kasa kisa in not ba ba shi da sauki ba wai har kawai alƙali in yi zancen cewa za a kashe mutum kuma shi kenan sai a je a kawo shi da da ake so alƙali ya ce ku je ku ɗauko wani kashe wanda ƙananan shi kuma alƙali ya zama, ya yi hukunci ya yi judgment ya rubuta an yi filin an yi komai to kafin nan ko gwamna haka zikau ba zai ce a kashe mutum ya kasu ba saboda matakan na shi wani lokacin kafin a je sama zai ga an yanke mutum hukuncin amma an bar shi ya daɗe a kurkuku har ma alƙalin ya tafi har ma wani alƙalin ya zo har ma sa'in din ya ɓata ko kuma shi kenan ƙarshe a zo a je samu an gaske a masa a ce an yafe masa ko wani abu wannan shi ne ke janyowa dokar Allah take tafiya kuma dama ya tabbata a cikin hadisin abu sa'ala batan kushe ne ko Allah ya kare da abin ko abu kuma batan bani ne man da Allah sallallahu alaihi wasallam sai rasulun musallatin da al-hakim da musallatin imam ahmad Allah ta ce la tun ka ban kabura al-islam qurwat al-qurwa za a zo a dinga warware igiyar musulunci ɗaya bayan ɗaya kullama naqadat kullama nujidat qurwatin na ma'a nasu bi tajiddani da zarar an warware igiyar nan sai mutane sai to tare ka fasa ko bari mu da kasa manzo Allah ce fa awwaluha naqadan as-sala al-hukm farkon abin da za a fara sawa shine hukunci da abin da Allah ya saukar wa akhiruha naqadan as-sala karshen abin da za ka gama an daina aiki da shi shine sallah Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa la yusallilanna aqwalul na lam za a zo lokacin da za a ga wasu mutane suna sallah ma ba ma su da gani ba su da addini kar wasu su to shikenan ba a kusa da mu akwai wasu marasa sallah mun daina nan za mu kashe ta a abada amma abin da ake koya mana duk muna a makaranta za ku yara ana koya musu cewa wanda baya sallah ci da shi haramun sha da shi haramun karka ba shi yarka karka yadda ku yi hannu ko ba ka ce sauran fikirin malikiya ne ake mai da shi waka kun tuno ai sanda ana makarantar dare ko ana ruwa da ya halatta ai alwala da shi guda biyar ne ruwan koli ruwan korama ruwan girgije ruwa mai kukkuka ruwan rijiya wanda kamanninsa su canza ba ko ɗanɗanansa ko warinsa kamar kuma sama ko na rijiya ai duk ne ake mai da shi haka farallan wankan da na ba guda biyar ne iya yayin fara wanka haka ne to shi ma wannan haka wanda baya sallah shi da shi haramu shi kenan sai mutum ya ce zai ci abu sun ci za mu ci tare da kai ba kuma na dena ba ka abinci ka je ka nema da kanka shi ke nan tunda ba ka sallah dama kuma sai mutum ya balaga sannan za ka yi masa haka kuma ko a doka da ta bazu ya mutum ya balaga to shi ke nan zai yi campaign for his own on his own zai iya rayuwa ba dole sai ka sa ka masa kar ka ba shi yarka sai mutum ya zo neman aure ka ce ba zan ba ka ba shi ke nan sai kai ka kotu ka hana shi aure kuma dole mu ga da yaran mu cewa su ki wanda Allah baya so kar ka yadda ku yi hannu dole sai mun yi hannu da kai da ya yi kuma hannu ce ya hannu Allah ya ji kan sarkin musulmi a kuma karɓar bai taɓa gaisawa da hannu Fafaruma da kansa ya zo ya kai masa ziyara ta ban girma ya karɓi shi ya mutunta shi a fada ya bi kuma hannu ce ba mu gaisa da Allah aka fassara masa cewa wa ma wanda shi amma wa ma aka ce sai ma waro ma mutanen ka sun ma sutura amma ba mu sun ma bawo ga hula sun ma ne lokacin da Alex Ekwemi yana neman takara a jamhuriya da biyu a kai shi wajen abubakar na hudu Allah ya kansa da rama ya zo domin da ganin arewa wanda yawan sassau na masu abin nan da da da ya zo yana zuwa ya durkusa zai gaishe shi yace a ba mu gaskiya amma yace ni as suna ne aka ce Alex, ya gani shi ba kaya a cikin sai wannan zanin nasu da inyamurai da suke ba ce wanda shi a ɗan takara yace shi ba shi samun tuhayi shige da sarki musulmi yace to kai ka kace Allah shi ka tuhayi Allah ya maka sutura iya abin da yake sanda sardauna ya zo da ministocinsa akwai wani ko audi emmanuel kowa wani ministan ne ba na lokacin da izo iga dama in zai gaisa da kai sai an faɗi sunan ka yanzu kana sallah ko ba ka yi aka ce ana zuwa kan da ya yi ko mai hannu ce kai ni asunan ka yi sai ko na manta na da ko aure Emmanuel ko wani abu wanda suka rayu a lokacin sosai an mu labari ne ke yi kaje wani akan shi da shi ko yawancin irin biyayensu a lokacin aka su mata <laughs> ko ba ka bane shekara hamsin da ɗaya ko to da ya ji sunan ya ce a shin namu na ko nasu na tunda ya ji rabi eh, gashi dai gashi haka aka ce shi shi na sallah haka ce a ce to ba mu da tsawa da annan in ba ka sallah ba ya gaisa kuma ba dole bane a yi ba wanda dan kaji zai zare shi zai ce da amma wannan bai hana ka in dai ba ya tsake ke wata mai mutunci ka girmama shi in yana da haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa ka yi mu'amala da shi in dai wannan ba zai janyo ka cutar da addinin ka ko rayuwa ka da sauran ka ba an fahimta ko wannan shine a takaice abin da yake da faɗa abin da muka tsaya Allah ya ba mu da sauran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Akwai sanarwa ga waɗanda suke zuwa